an gudanar da wani taron faɗakar da kawunan jama'a kan yunkurin gwamnatin tarayyar Najeriya na kirkiro kasuwannin Afirka bai ɗaya da ake kira African Continental Free Trade Area da zai wa 'yan kasuwan Afirka damar gudanar da harkokin kasuwancin cikin sauki. an dai gudanar da wannan shirin ne a garin maiduguri da ke jihar borno wanda kuma ta kasance ɗaya daga cikin jihohin da ke makwabta da kasashen afirka uku haɗa da nijar da kamaru da chadi wannan toga dai na ziyartar wasu jihohin ƙasar ne a yanzu hakan don faɗakar da jama'a game da game da mahimmancin kafa irin wannan kasuwa amma sabo ceru osakwe shi jagoranci wannan tawaga ga ko abin da ke cewa um, as a funding for our businesses to support Nigeria's exports through the northeast geopolitical zone into Central Africa, into East Africa. ya ce ana so a kaddamar da wannan shirin ne don taimaka a 'yan kasuwan najeriya wajen fitar da kayayyakin kasuwancinsu cikin sauki tun daga shirin arewa maso gabacin najeriya zuwa kasashen afirka ta yamma har ma da kasashen afirka ta gabas da ma wasu kasashen afirka da ke kewaye da najeriya the bank of industry should to accelerate loans and financial support to micro, and medium enterprises. Ya ce a cikin bayanin bayan taron namu wanda dukkanin muka amince da shi shine cewa ya kamata bankunan masana'antu su samar da rance da gudumawa da ƙanana da masakaitan masana'antu. Only 17% of African trade is with amongst Africans. The scandal is that Africans trade with trade more with non-Africans. Ambassador isakwe ya ce kashi goma sha bakwai ne kawai na kasashen 'yan kasuwan afirka suke afirka ai abin lalaci ne don mafi yawan kasashen afirka suna kasuwanci ne da kasashen da ba na afirka ba kuma wannan tsohon yayi ne na kasuwancin kasashen afirka na bai daya zai mai gurbinsa injiniya awal ibrahim shine mataimakin shugaban kungiyar kananan masana'antu da matsakaita na najeriya wanda kuma an tambaye shi ko menene sabo ganin cewa an daɗe dama ana ci gaba da gudanar da irin waɗannan kasuwanci tsakanin najeriya da sauran kasashen afirka ga dai abin da ke cewa sabon abin da ake so a shigo da shi a hana cin kasuwa ta bayan gida wanda ba zai amfani ƙarsan gaba ɗaya ba in ka lura ana yin manya-manyan kasuwanci amma har yanzu ba aiki ba jari wajen kananan 'yan kasuwa babu abubuwan yi da yawa har yanzu kuma kasan dogaro da fetur kawai take yi kuɗin fetur ne kawai yake shiga cikin ciki shauran kuɗin suna tafiya ta bai da ta bayan yoge alhaji audu umar dai shine shugaban kungiyar nan da ake kira borno unity forum wanda su ma suka halarci wannan taro wadda na tambaye shi ko ta wani hanya suke ganin za su amfana da wannan shirin ga da abin da ke cewa a mutanen da za mu amfani kamar misali kasan fata a nan za a je saya sudan ana shan wahala amma ce yanzu kana da certificate jewa za ka fita za ka je sudan ka saya kaya kamar rini haka muna shan wahala a kan tara ba mai saya amma yanzu za mu kai mu sayar su kuma za su zo su saya karo ma haka to wannan mun samu babban cin gaba ga kuma yadda sadunan da maturu alhaji arabi ahmed bello Bello kallon wannan sabon tafiyar. Da aka yi mana bayani kamar yadda muka fahimta wato kamar yadda kasuwar turai take kasuwar tarayyar turai yadda suke to kamar haka ne ake so a yi a nan kuma a afirka to a gaskiya kamar yadda suka faɗa ɗin muna gani kamar abun akwai ɗan alfalu amma akwai sauran tambaya za mu yi tambaya mu san ta wani hanya wannan al'amari zai kusanci karamin ɗan kasuwa zai kusanci talaka domin duk abin da ake yi in ana yin shi ne saboda mutanen da suke sama ba na ƙasa bane ba to babu riba kuma babu taimakawa a cikinsa wannan tawaga dai har ma sun ziyarci hanyar maiduguri zuwa garin gamboro hanyar da zai dangana har zuwa kasar kamaru haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya